الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الكفار دار الصالحين والصلاة والسلام على سيد الرزق المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. da suke mafhuman bayan da ke fito a har. Ilmuna ينتهى قلنا في كلمة حكومي وجهل تطور الشيء على إلى توفي كلا يجيه على قتيل حد جهل فقد لإلم باتي أنوم ركبا قد سمي أتيته في كل ما تحت ترى تركه في كل ما توتورا والاسم إما بالجلال يعتل أو بكتاب حاصل فالأول المستقال بالحواس الحمس بالشم أو بالزوج أو باللمس والسمع أو والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال الحمد لله maluma sun yi saɓani a kan shi shi ilimi shi da haƙi ko da haƙi wasu maluma su ce ilimi da da haƙi ko da ilimi ne a tantance abubuwa to ya ce kuma shi kuma akwai wani abu da tantance shi kenan akwai wani abu da su bayani kenan don haka ake kenan cewa a yi haƙin ilimi da wani abu da ke shi yani wanda ka bayyana shi saboda ilimi shi ke bayyana da al'amura sai tun da ilimi ka bayyana da al'amura shi kenan bai tarihi kenan ya haka ce kuma a kawo wani abu da tarihi ne kenan an yi ta'arifin ilmi da abin da ke shiga ne wasu ka ce a a dai ta'arifin ilmi da ilmi an ka haka na kuma wasu sun ka ce a yi ta'arifin ilmi da ilmi in an ka haka na kuma zai kai da kenan a shi shi ilmi shi ke ta'arifin kai ne kuma na ka'ida da kuma wannan bai yiwa amma dai da gudun malama sun ta akan cewa ilmi na da haddi to bisa ga wannan na ga haddi ne ce wa ilmi abin da aka ce ma ilmi a na hukun lazimi ne lil umumi wanda ya kasance ya gama kowane irin ilimi in an ka ce al'ilmu ya gama ilmin fikiri ya gama ilmin kalami ya gama ilmin lugati ya gama ilmin nahawi ya gama ilmin maziki inda an ka ce al'ilmu ya gama dukkanin ulum gaba ɗaya haka cewa ilmu lafzin lil umumi lafzin yana gudun umumi lam yuhassal fiqh mafhuma lam yuhassal ba a kebance shi ba makoman da suke ana nuna fito da shi da haka ashe kenan ka ga bal da fiqhu shi dai bari ma al fiqhu a hasu shi amma da ke dan hada da ilimi al ilmu a amma min al fiqhu al fiqhu a hasu min al ilimi dan yanzu ka kana cewa kulalun fiqhu kake ce kullu fiqhin alimun ba ka ce kullu alimun fiqhu wannan shi aka ayyuke da ilimi ko ce to me aka ce ma ilimi yace wa ilmuna ma'azo ne sanin abin da aka sani sanin abin sani shi aka ce ilimi in tsabar da wasu cikin hato ne watan abin da aka ce ma'al ilimi ma'arifatu da ma'alumi alama ko da ke tiwaji al ilmi ma'arifatu da ma'alumi sanin dukkanin abin da aka sani amma alama ko da ke sai dai da ke tiwaji ita hakika ne sanin hakika ne abu shi aka ce ilimi وعلمنا معرفة المعلوم إن آمنا وإن إن آمنا إنت وأن معرفة idan فإذا دي معرفة nan سابقت هذا ta dace da tafafiyar mahatuma ya alwaki mai alkuwa in ya kasance ma'alfa ta yi daidai da sanin ma'aloli daidai wa ya shafi waki to shi aka ce ilimi to wannan ilimi ke ne aka ce wani hannu wanda ta yi ilimi ke ne ilimin ma'aikatu ne ma'alumi alama hudu jiki zafi ma'aikatu ne ma'alumi sannan dukkanin abin da aka sani alama hudu jiki ta da hakikanin wanda yake wafi to shi aka ce sani to ne aka ce wajazaci yake wajen hannu abin da aka ce wajazaci ko ka ce da sauran shaidu suranta abu a lafi lafi wasu jiki tsakanin sufatai da biki wanda ke akanta ala kasar musulun zaki